sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621-25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da ake ciki da ya sanya Majalisar Dokokin Najeriya ba ta tattauna muhimman lamura ba bayan dawowa zama. Su kuma kungiyoyi masu zaman kansu jami'an tsaro da 'yan jarida sun yi zama a Maiduguri inda suka tattauna kalubalen tsaro. A jamhuriyar Nijar bana shekara talatin da 31 a jere ɗalibai na fitowa don nuna juyayi ga kashe 'yan uwansu uku a wata zanga-zanga. Kazalika muna da rahoto kan yadda masana suka ce rashin cika alkawuran kamfen na wasu 'yan siyasa na ƙara jefa jama'a kuncin rayuwa. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin nan a dakaci labarin duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake kan tanzara magoya bayansa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki yayin da a watan jiya suke shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba. 'Yan majalisa 56 ne suka amince da a ci gaba da shari'ar. yayin da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau laraba kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan kokonin tsarin mulkin amurka ya ba da kofar a tuhumi trump yayin da ya riga ya bar ofis to shugaban amurka joe biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen ragewar halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar covid-19 da manema labarai suka tambaye shi a jiya talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin sai biden ya ce a'a ba na kallo inda ya kara da cewa amurka ta yi asarar rayukan mutum dubu hudu da hamsin kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta daukan matakan da suka dace ba shugaban na amurka ya kara da cewa sanadiyar cutar ta covid-19 yara da dama suna kwana da yunwa iyalai da dama suna shiga fargabar yiwuwar rasa abincin da za su ci biden ya ce ba zai sake yin magana akan shari'a ta shirin tsige trump ba wanda ya kayar a zaben da aka yi a watan nuwambar bara yan sanda a myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a nafido babban birnin kasar inda suka yi ta harbin gargaɗi tare da amfani da harshasan roba da kuma ruwa wajen kada masu boran rotanni sun ce akalla mutum biyu sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kirtar ta bindiga ce zanga-zangar ta jiya talata ita ce ta yi yini na hudu da aka yi a jere inda masu boron suka yi biris matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi shugaban tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa da ke binciken musabbabin cutar covid-19 a china ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu barkewar cutar ta coronavirus ba gabanin ballata a watan disambar 2019 a birnin wuhan peter ben embrek wanda kwararre ne a fannin yaƙi da ƙwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya who ya faɗa a jiya talata cewa binciken ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta covid-19 daga jimagu aka samu ta inda ya kara da cewa ba kuma lallai ba ne a ce jimagun daga wuhan suka fito tawagar ta ziyarci kasuwar da ake sayar da dabbobin ruwa wacce a nan ne aka yi amannin cutar ta fara balla baya ga haka sun ziyarci cibiyar binciken kwayoyin cututtuka a wuhan da wasu dakunan bincike da kuma cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka a wuhan wasu jerin hare-hare da aka kai a afghanistan a ranar talata sun halaka 'yan sanda ƙalla goma da jami'an gwamnati kwana guda bayan wani gargaɗi da wani janar ɗin sojin amurka ya cewa tashin hankali ya yi yawa a ƙasar ta afghanistan hudu daga cikin mutanen da aka kashe fararen hula ne da ke aiki da gwamnatin ƙasar inda wasu 'yan bindiga da ba zan ko suwaye ba su karbe su har a kabul har ila yau a wani hari na daban an kashe wani direban ma'aikatar harkokin wajen afghanistan wanda ya rasa ransa bayan da aka tada bam a motarsa sannan wasu 'yan sanda biyar su masu rasa rayukansu a wasu hare-hare biyu da aka kai daban-daban a lardunan herat da bagdis wani rahoton sirri na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa koriya ta arewa ta yi amfani da hanyoyin yin kutse a rumbunan bayanai wajen satar ɗaruruwan miliyoyin daloli domin samun kuɗin kera makamin nukiliyanta ciki har da shirin kera nukiliyanta mai nau'in ballistic abin da ya kare dokar kasa da kasa rahoton wanda aka kwarmata ma kafafen yada labarai a jiya talata ya ce kore ta arewa ta yi nasarar bunƙasa shirin makaman nukiliyanta da masu linzami a bara duk da cewa an saka mata takunkumin ƙasa da ƙasa. shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Najeriya ta dawo zama inda a Majalisar Dattawa aka karanta wasiƙu daga shugaba Buhari na neman tantance sabbin hafsoshin soja da sauransu. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake tsammanin majalisar za ta aiwatar da ayyuka da dama da suka faru lokacin da 'yan majalisar suka tafi hutu. Wakiliyarmu Madina Dauda ta zanta da Sanata Hassan Nasiha Gusau wanda ya yi karin bayani kan abubuwan da majalisar za ta gudanar. Aikin majalisa yana yi a kan tsari. Mun dawo gajeren hutu, shugaban majalisa ya karanta mana saƙonni na shugaban ƙasa tun ba ga al'amarin shugabanni na tsaro ba aka canza sannan na biyu kafin mu tafi mun fasin budget domin shi budget yana da tsari kuma sannan tun januwari muka tunanin za a fara shi kuma muka gudanar kuma aka aiwatar sannan al'amari na tsaro a ƙasar nan shine sha ma kowa kai a cikin wannan lokaci wannan yana cikin tsarin da izin Allah ta'ala za mu yi bills kuma za mu yi motions akan huskar tsaro wani irin mataki ne sabbin wayannan shugabanni za su ɗauka wannan hasashen tsaron suna sa zo a gare gwanmu kuma za mu tace su mu gani ko mu gane kwarewarsu da su ina ga batun jakadu waɗannan tsofaffin hafsoshi da aka ce za a kawo muku sunayensu an kawo mana sunayensu dukansu irin janar burtai da dukkan sauran waɗanda zama tsofaffin hafsoshi ne shugaban ƙasa ya buƙace da cewa mu dibi lamarinsu domin su zama su ma jakadodi na najeriya domin su ma suna da kwarewa yaushe za a yi duk waɗannan ayyukan eh ai dama da zarar an karanta abu kwamitota da ke da hakki su ake aika ma akwai kwamiti na defense akwai kwamiti na security foreign affairs kwamitota kowane zai je ya ɗauki nashi wa nashi kuma ya gayyato wa'annan mutane domin ba abu ne na tsayawa wa'annan bangarora guda uku duka abu ne masu muhimmanci a najeriya kuma abu ne wanda ake jira bezin la ta'ala uzurin da gauga za mu aikata kuma mu maimar shugaban kasa dukkan bukatun da turo mana Sanata Hassan Nasiha Gusau kenan a zantawarsa da Madina Dauda. A Maiduguri, ƙungiyoyin kare muradun jama'a, jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki sun yi zama don tattaunawa kan lamuran tsaro. daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya umarci mahalarta taron da suka fito daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Bauchi da kuma Gombe da su kokarin neman mafita don kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da shiyar arewa maso gabacin Najeriya ke fama da shi. Professor Isa Martai Uteni dai shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Borno kuma ya wakilci gwamnan jihar. Yadda za a yi a samu zaman lafiya ba abin da ya kai shi kuma ci gwamnan da kansa ma yana abubuwa da yawa kamar yana so ya komar da mutanen da suke idp din nan zuwa kauyukan su su ga ngo ko gwamnatin arewa din wanda za su zo su taimake mutanen nan da su mutane civil society din masu masu taimaka a samu zaman lafiya kafin a yi developing wannan state din nan ba zaman lafiya ba zai yiwu ba ambassador ahmed shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na shirin arewa masu gabacin kasar yawanci masu aikata maganin abin asha din na matasa ne in har matasa suna da abin yi kuma mutane suna da hanyar da za su zo su tattauna da mutanen da suka zaba ba za a samu wayannan matsalolin ba yanzu duk kyaunka in baka da wayansu abun da uh, yan siyasa suke bukata ko kuma baka a cikin su ba za ka iya zama a ka leadership ba akwai wasu kididdiga da ka bayar cewa mutane uh, dubu talatin da shida suka rasa rayukan sakamakon waɗannan rikici uh, kamar nan ku samu waɗannan eh muna aiki da jami'an tsaro da mu masu aiki a cikin jama'a da kuma majalisar ɗinkin duniya shine aka tara tun da aka fara zuwa boko haram zuwa yanzu shine namban mutanen da suka rasa rayukan suke kuma hassan yayi dai shine mata mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu reshen arewa maso gabacin najeriya da kuma ya tattake tun daga jihar gombe wannan taro ne wanda muka zo mu tattauna mu ga cewa wani irin gudunmawa za mu bayar na farko muna kira ga gwamnati su mai da hankali a bangaren harkar wato ilimin 'ya'ya mata wato bincike ya nuna cewa yara da ba sa zuwa makaranta a najeriya wato kusan miliyan goma sha daya sama da kaso saba'in ya fito daga yankin arewacin najeriya ne sannan sama da kaso hamsin da biyar ya fito daga yankin arewa maso gabashin najeriya ne misali jihar bauchi jihar yobe da jihar gombe da da wasu jihohi suna daga cikin jihohi da suke fama da mutane da ba sa zuwa makaranta sannan akwai kalubale na rashin wato ingantaccen kiwon lafiya misali ciwon tamowa yana dakile kwakwalwa ko kuma basiran yara idan aka haifi yara har Allah ya sa su shekara biyar za ga cewa su zai zama cewa babu basira babu fasaha babu kuma tunani sai ga cewa waɗannan yara sun shiga kungiyoyi na ta'addanci ko kuma yan daba ko kuma wani abu makamancin haka shi sa muke ganin cewa dole sai an mai da hankali a bangarori waɗannan guda uku da kuma kawar da talauci ga al'umma wannan yanki yana daga cikin yanki da ke fama da talauci wuce sai mun mai da hankali gwamnoninmu sun saka kudade masu ɗumbin yawa kuma an sake waɗannan kudade kuma an yi aiki da su shine za mu gudu tare mu tsira tare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Bana shekaru 31 kenan ɗalibai a jamhuriyar Nijar kan shirya wasanni duk shekara da nuna juyayi ga kashe ɗalibai uku a yayin zanga-zangar neman inganta jami'o'in ƙasar. Yanzu dai an buƙaci ɗaliban da su sauya salo daga irin wannan gangami na wasanni zuwa taron addu'o'i ga marigayen. Ranar tara ga watan Fabrairu ta kowace shekara tun wannan lokaci ɗalibai kan gabatar da koke koken zu gaban hukuma tare neman ta yi adalcin shari'ar kamuwa da hukumta waɗanda suka aikata wannan ɗanya aikin. Siraji Mamman Sani memba ne na kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta jamhuriyar Nijar ya kare sukar da wasanni da suke shiryawa a wannan lokacin ke sha maimakon yan addu'o'i kawai. To ga rana irin wagga ta yau ta zagayo tara da watan fabrairu si tinga muna yi tinga na mu hau mu ta zuwa ramfon fonde martir dan mu tuna musu addu'o'i kuma mu nuna alhinin mu da abun da ya faru game da su to me yasa wani lokaci kuke shirya musamman wasu wasanni to wannan abuwa kuma ka san an ka ce tuna da mutane wanda suka rasu to kuma abu ya kasance gida bi bayan an tuna an nuna bi'in ciki to ana dawowa kuma a jawo hankalin wannan ɗaliban da su adawai a ana zuwa a yi wasu wasanni saboda mi a ɗobe mutane wannan abun a cikin kansu su gane awo yanzu me ya kamata su yi su ɗora da inda wannan mutane shi yasa ga muna sa wannan wasanni ba komai ba saboda laje saboda in an ga ce laje kamar mu dan yi da wani dan bin ciki daga cikin zuciya daya daga cikin ɗaliban uku da suka mutu a wancan lokacin Aliyu na hanci dan birnin Kwanni ne shi yasa jama'a a garin na birnin Kwanni a bana ke muhawarar cewa ya kamata ɗalibai su bar gudanar da wasanni a irin wannan lokacin amma su mamatan addu'a kamar yanda kanan marigayin Aliyu na hanci cewa da a Muhammadu na hanci ya bayyana mini. Muna jin kamar mutuwar sabuwa ce tana zazawa mana rai kuma muna samun etudiant a nan gida da scholar elef suna zuwa ana addu'a muna jin daɗin haka. Wanda ya kamata dai mun mun son addu'a nan dai. A taru malamai su yi addu'a a roƙa musu aljanna. Allah ya musu rahama ya kwantar da su cikin huta su samu rahama shi su samu aljanna haka muke wata. Ya yi mana wani manifestation kenan duka. Haka ma kuma daga cikin malaman addinin Islama na garin birnin Kwanni, Malam Ibrahim Balo Nishar ya ja hankalin ɗaliban da su bar maganar wasanni a irin wannan lokaci. Tuna mamaci ba abin da yake bukata in ya mutu sai addu'a. A wasanni wannan bai halitta ba, bai halitta ba. Ai Allah da kansa ya ce ban halarci sama da ƙasai ba dan wasanni. Ni Allah ban halarci wani abu saboda wasanni. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sharhi sun alakanta Hukunci da jama'a ke shiga a wasu sassan Najeriya da rashin cika alkawuran da 'yan siyasa ke ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Wannan bai bambance 'yan siyasar a dukkan matakai ba. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Matsaloli kamar rashin amana wajen gudanar da ayyukan hukuma, cin hanci, taɓarɓarewar tarbiyya da matsalolin rashin tsaro na daga cikin abubuwan da ke dagula samar da ci gaba a kasar nan abubakar muhammad atiku walen kalgo a jihar kebbi dattijo ne a najeriya mutum guda bai iya tafiyar da kasar nan mu al'ummar kasar nan muka lalace kowa munafici mu dawo mu jara kanmu mu daina son rai Allah ya gafarta masu sardauna. Sardauna bai da kabilanci kowa a ya cincinta abu sardauna ya bashi matsayinsa. Kai kirista ne, pagan ne, inda ka cincinci matsayi a arewa. Ba a santa daban ba. Arewa ɗin duk jiha guda ce da. Sardauna ke riko duk jihar nan. Ita kanta matsalar rashin tsaro da aksari ake zargin Fulani a cewar sa sakaci ne aka yi ba a kula da bukatunsu ba har lamarin ya kai haka. Illanin nan har ga Allah sun saki hanya. ba su da addini kuma shaye-shaye ya shiga yaran hillani fiye da yaran gari yau an kasa bin hanyoyin da za a bi a samu yaran nan a zauna da su ba wai a tozarta kowa ba ya kamata mu kan mu kiyamun lele tiban arewa ku haɗa kanku dubi shi mi an matsala hillanin a haɗa da ƙungiyoyin addini a haɗa da ƙungiyoyin ta Allah to kowace gudunmawa ya kamata su kan su fulani su bayar wajen shawo matsalar da ake zargin su a kai wannan ce tambara da niwa wani dattijo na kabilar fulani kuma tsohon shugaban ƙungiyar ta Allah a babban birnin tarayya abuja muhammadu dodo oroji to abin da ya kamata su kungiyoyin fulani su nemi fulani nan da kuma mutanen gwamnati a zauna ba wani ba fulata ne da ya sai inda ake sai da ak-47 makiyayi amma an she mai hannu wani ya zo ya samu ra'ayi ko ya so bindiga ya bashi gwamnati ya kamata ta nemi duk waɗannan da suke sayan bindigogin nan su ba su su halaka mutane ci gaba da taɓarɓarewar lamarin tsaro ya kai ga malaman addini a najeriya suna ganin mafita kawai ita ce jama'a su koma ga allah Dr. Jabir Sani mai hula malami ne na addinin musulunci. Allah yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun mun riƙe su da azaba amma ba su sadu da ba suka koma ma ubangijin su. Wannan yana cewa duk lokacin da Allah ya rike mutane da azaba yana son su sadu da ne yana son su daina wani mugun aiki da suke ne su koma ma ubangijin su. Shi ma rabaran Yakubu Dauda malami ne na mabiya addinin Kirista. gabanin mu su tausaya ma al'umma mu ta arewa su tausaya ma 'ya'yanmu su kuma tausaya mana. mu koma ga Allah su kuma su duba na waya da suka yi alkawali suka yi rantsuwa za su kula rayukan jama'a dukiyoyinsu sun ce za su kare mun sani Allah shi ke tsara kowa amma su kamanta a nasu sashi. Takila idan aka yi amfani da waɗannan shawarwarin a iya samun mafita ga waɗannan matsalolin da ke dagula lamura a Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa sayo lami lafiya. Allah ya kadarce da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli muna ɗauke da bayanai a game da binciken tsirrai harsashen yanayi a Nijar da kuma batun dawowar Amurka kan yarjejeniyoyin da aka cimma a Faransa wanda aka fi sani da Paris Agreement. dangantakar da ke tsakanin yanayi da aikin noma tamkar dan juma ne da dan jummai ta yadda ayyukan ɗaya ke shafar ɗayan a lokuta da dama cibiyar binciken tsirrai ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kaddamar da wani bincike domin samar da irin tsirran da za su iya jure yanayin ambaliyar ruwa da fari kamar yadda shugaban cibiyar farfesa muhammad isiyaku ya shaida min.

Najeriya sannan mu za su kalli halin da kowanne su ya shiga har mutumma wanda zai iya jure wanzuwa a wannan karkashin yanayin ambaliya da wani yanayi ne wadda al'ada ga masara wani yanayi ne mai wahala a cikin irin nau'ukan da muka sani to amma shi bambancin halitta akan yi gamdakatar lokaci zuwa lokaci ka samo wani abin da baka tsammani mataki na biyu da muke sa rai shine da zarar mun samu da nau'o'in da suke dauke da irin halin jurewar wannan ambaliyan tsawon lokacin da muke so su za mu sa su a cikin jerin aure-aurenmu da za mu yi na masara wanda za mu inganta waɗansu masara waɗanda ba su da wannan halayya ko mu kai lokacin da za mu ce wa jama'a ga wannan iri shi muka zaɓo wanda zai iya jure yanayi. 'yan shekarun nan kuwa sauyin yanayi ya sa yanayin da aka saba da shi iyaye da kakanni ya sauya dalilin da ya sa muka yi wa shugaban ma'aikatar harsashen yanayi ta nijar dr kacalla lawal garciya tambaya a game da harsashen ma'aikatar ta bana ga kuma abin da ya shaida lokacin sanyi dama in ya ku gurguso mu shi ma ana mutane suna su sani ya ne bana sanyi za a yi sosai ne ko kuma a don sanyi ba za a yi shi ba sosai yanzu hasashen da muka yi bana ya nuna cewa lalle ba za a yi wani sanyi ba sosai a wanga lokaci na sanyi wanda muke cikin shi a Nijar dai lokacin sanyi a averagely daga mid December ake fara sai ya kare February to December har zuwa mid January zahi ma aka yi sosai kamar yadda hasashen namu ya nuna cewa bana sanyin zai zama wani guri madadaci wani gurma zafi za a yi sosai haka ne ake kasance watan disamba da january gaba gaba kuma ina ji cikin april zamu fara kuma sabon asashe inda mana bana za ta kasance a ita ma tunda yana amfani sosai ga manoma da makiyaya wanda da shine suka dogara a nijar. Dr. Yusuf Sale malami ne a tsangayar ilimin ƙasa wato geography a jami'ar Kaduna. Bayan da na masa tambaya a game da mahimmancin matakin sabon shugaban Amurka Joe Biden na dawo da Amurka cikin yarjejeniyar Paris Agreement sai ya amsa cewa amurka tana daga cikin manya-manyan kasashe na duniya wanda suke taimakawa wajen gurbata yanayi wato dawowarsu yana da fa'ida sosai saboda in har suka dawo amurka jagora ce ga baki da ita a duniya za a samu raguwar gurbacewa yanayi saboda shi wani yarjejeniya na farisa yana son manya-manyan kasashe na duniya wanda ke sune suke da manyan kamfanoni su rage gudunmuwar da suke bara wajen gurbata cewa yanayi munan afirka wannan mataki da ya dauka zai taimaka mana sosai saboda wannan tallafi zafi da shi gurbacewa yanayi ko kuma ce shi dumamar yanayi yana da illoli da dama kuma yana neman tallafi sosai to tallafin da america za ta ba kungiyar duniya wadda za a yaƙi a wannan gurbacewa yanayi shine zai taimaka da kuma ya zo mana da hannu mu kanmu nan wuraren saboda dama mu yawanci abubuwan da muke amfani da su abubuwa ne wanda su ma kamfanonin mu suna jawowa amma Allah ya taimake mu muka samu muka amfana daga abin da America za ta saboda za ta ci gaba da bincike da kuma yakin gurbacewa yanayi to ana sa insha Allahu abubuwan da suka ci gaba da ganowa kamar na shi clean fuel wanda ake cewa hydrogen yadda ake amfani da shi da kuma wanda za su yi amfani da shi da kuma yadda za a canza injina da muke amfani da su saboda su koma su ringa amfani da mai wanda bai da gurɓacewa ko kuma wanda zai taimaka a wajen gurɓacewan yanayi. To mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau sai mu haɗu a wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai bakin namu Farfesa Muhammad Isiyaku, Dr. Kacalla Lawal gabciya da Dr. Yusuf Sani, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya. Ma'assalam. Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. fara shirin jirgin namu na wannan mako ne da jaridar du sahel ta da kasar jamhuriyar kamaru an da zaro don mana cewar wajen kasar ta kamaru za ta ɗauki malaman makarantu sama da dubu uku aiki a faɗin kasar baki daya sai dai kashi hamsin daga cikin malaman za su fito ne daga arewacin kasar jamhuriyar kamaru jaridar emergence kuma ta ce bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai sun samu masu saka hannun jari a wannan bangaren sama da kamfanoni 175 jaridar economy kuma ta kasar kamaru ta hango mana cewar yanzu dai kasar kamaru ta sake sabunta alakata da kasashen turai wajen ganin cewa sun tallafa wa matasan kasar kamaru wajen ba su ayyukan yi jaridar lesuwa kuma ta ce mutum dubu biyu ne dai a yanzu haka suka amfana daga tallafin na shugaban kasar kamaru na kayayyakin masarufi musamman ma a jihohin yan aware waɗanda suke na ballewa daga faɗin kasar ta kamaru sai kuma jaridar integration ta ce kudaden sefa waɗanda ake amfani da su a ƙasashen nahiyar afirka amma waɗanda ƙasar faransa ta yi musu mulkin wa'adin wa'adinsu yana neman kawo jiki yanzu ƙasar kamaru tana ta tunani ta allah za ta yi ta kuɗin ta na ƙashin kanta jaridar mai sake kuma ta gulmata mana cewar tsohon ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru edgar aleme bango wanda yake garma a gidan yari yau sama da shekaru biyar a yanzu haka dai yana neman neman shugaba biya ya masa afuwa domin ya fito daga wannan hukumar da yake ciki jaridar independent kuma ta ce tsohon kaftin din kasar jamhuriyar kamaru samuel eto yanzu dai yana mafarkin cewar ya zamto kamar tsohon takwararsa shugaban kasar liberia george woya wargila shi ma ya zamto shugaban kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shi jalu namu na wannan makon ne da jaridar le financier de afrique an da ita kuma ta ce yanzu dai kasar kamaru da ta takwarata kasar gina equatorial sun sake kulla waɗansu halakansu domin ci gaba da farfado da tattalin arzikin ƙasashen nasu mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka haka nuna damuwa matuƙa da matakin da mahukuntar rasha suka ɗauka nazartar da hukuncin ɗauri kan jagoran 'yan adawa a navalny na tsawon shekaru biyu da wata takwas a gidan kasu wanda hakan ya maye gurbin dakataccen hukunci da hukuncin ɗauri a gidan yari kamar kowane ɗan ƙasar rasha mr navalny na da 'yanci kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar a cewar sakataren harkokin wajen amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa dole Rasha ta mutunta 'yanci da karrama mutuncin bil'adama da amincewa da 'yancin faɗan albarkacin baki na ƙasa da ƙasa kana da damar yin taro cikin lumana. A lokacin sauraron ƙarar, kamun yanke hukunci, Mr. Navalny ya ce, a yayin da hukumomi ke iya kulle shi, to su sani ba za su iya kulle dubun dubatan 'yan ƙasar Rasha ba mutane za su daɗa fahimtar haka kuma lokacin da za su fahimci hakan yana nan tafe duk ƙarshen alewa dai ƙasa za ta koma don kuwa ba za a iya rufe ɗaukacin mutanen ƙasar ba ɗaruruwan 'yan ƙasar rasha a garuruwa da biranen ƙasar sama da ɗari da ashirin ne ke fitowa kan titina fiye da mako biyu suna zanga-zangar lumana akan rashin amincewarsu da kama alexal navalny da neman a sake shi Sakatare Blank ya ƙara da cewar gwamnatin Rasha ta gaggauta sakin Navalny ba tare da wani sharaɗi ba tare da ɗaruruwan 'yan ƙasar da aka kama su ba bisa ƙa'ida ba a makonnin nan saboda kawai sun yi amfani da damar da suke da ita ciki har damar faɗar albarkacin bakinsu da taro cikin lumana. Matsayin kotun kare hakkin bil'adama ta ƙasashen turai shine hukuncin da aka yanke wa Navalny a 2014 wanda da shi aka kafa hujja yin wannan hukuncin ya saba wa doka kuma bitar kullin siyasa ne matakin da ake ɗauka yanzu kan Navalny wanda aka fara da kama shi a ranar 17 ga watan Janairu duk ci gaba ne kawai da take haƙƙin shi na bil'adama da tabbatar da an karya shi a siyasance kamar yadda kotun turai ta shaida a baya. duk da cewar muna aiki tare da rasha don cimma wasu manufofin amurka a cewar sakatare blank za mu ci gaba da bibiya tare da ƙawayenmu don tabbatar da mun ɗau mataki kan rasha saboda ƙin mutunta 'yancin 'yan ƙasarta. sharhin muryar amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.